cikin ikon Allah mun sake dawowa a wannan makon da wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da bisa al'ada ke amsa tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana kan duk wani abin da ya shige musu duhu, kama daga siyasa, siyasar ƙasa da ƙasa, tarihi, kiwon lafiya, tattalin arziki da sauransu. Sai a gyara zama don jin abin da shirin ya kunsa. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu ɗau tambayar da ke neman ƙarin bayani game da ƙungiyar fata da Hamas, wai ƙungiyoyin addini ne ko na siyasa? Aminu Malamadori a jihar Jigawan Najeriya, Gaddafi Umaru daga Rigasa a Kaduna Najeriya, Bashir Adamu Kinkinau Kaduna su suka nemi amsar wannan tambayar. Koma dai wanne ne na kakkaɓo zantawar da Nura Ado Suleiman yayi yi da Abdulkarim Ibrahim Shekal inda Abdulkarim ya fara bayani kamar haka. Na ji tambayar tashi ko kuma za a ce tambayoyi. A kamar yadda ka sani dukkanin kungiyoyin guda biyu ƙungiyoyi ne da aka kafa da zummar gwagwarmaya domin samar da yantanciyar kasar falastinu wanda kuma har yanzu suna ci gaba da wannan gwagwarmaya sai dai gwagwarmaya kowace daga cikin su ta sha bamban a game da wadda aka fara kafa a nan fata ita ce aka fara kafawa a matsayin kungiya ta farko kafin daga bisani a kafa kungiyar hamas ita kungiyar fata an kafa ta tun 1959 kuma waɗanda suka kafa ta ba wasu bane face mutane irin su yasar arafat da masu ra'ayi irin nashi wato dukkanin su yan boko ne kuma wayayi da ke zaune a lokacin mafi yawan su a beirut kasar lebanon saura kuma a birnin alkahira na kasar masar amma suna da ganin cewa an kawo ƙarshen mamayar da isra'ila ke yi wa falasɗinu sannan kuma an samu 'yanci na kafa falasɗinu 'yantacciyar ƙasa to ita kuma kungiya ta biyu wato hamas da muke zance hamas tana nufin cewa harakatul muqawamatul islamiyya wato kungiyar da aka kafa domin juriya da kuma gwagwarmaya tabbatar da an samar da kasar Falastinu ta hanyar gwagwarmaya irin ta musulunci ita kuma an kafa ta ne a shekara ta 1987 kaga kenan akwai tazara ta kusan shekaru 30 da yan tsakanin su dan har so in tambaye ka in ce wani yanki ne balle daga fata aka zo aka kafa Hamas ko ko wasu ne mutane daban suka zo suka kafa to za a kalle shi a matsayin kamar ballewa mm. ma'ana dai su mutanen Hamas suna ganin cewa salon gwagwarmaya da ake yi ta siyasa mm. a ji a tattauna ana sulhu a daga sai baɗi sai jibi sai watan gobe ba za a taɓa samun nasarar kawo karshen mamayar isra'ila ba saboda haka me ya kamata a yi shine a fito a ce ba a mayar da kafuwar isra'ila ba gaba ɗaya kuma ya za a samar da yancin shine a ɗauki makamai a yi yaƙi yanzu kam to wannan shine ra'ayi na hamas kenan kaga ya sha ban da ra'ayi na fata da ke son a samar da falastinu ta hanyar ruwan sanyi saboda an yi gwagwarmayar a baya an gaza mm. an kafa sa matsayin ƙungiyoyi to amma za a je za a ce an yi zaɓe an jefa ƙuri'u shin ya abin yake eh, tabbas wato tabbas da farko ƙungiyoyi ne aka kafa haka hmm. na gwagwarmayar samar da yanci kamar da faɗa ko a hmm. siyasanci ko kuma ta hanyar makamai hmm. to amma da yake falastinin su ma suna su nuna cewa ana demokradiyya ana yin zaɓe kenan waɗannan ƙungiyoyin da ake da su waɗannan su suka fi yin fice akwai wasu ƙungiyoyi da dama sai kowanne kuma sai yana da reshensa mai kula da harkar ta shafi siyasa in za a yi zaɓe su tsayar da 'yan takara a zaben kansiloli zaben 'yan majalisa sannan kuma wanda ya rinjaye ya kafa gwamnati wato ya samu naɗa firaminista hmm. duk da cewa akwai shugaban jagoran gwagwarmayar falastinawan baki ɗaya hmm. wanda shi ba takara yake tsaya ta lokacin zaɓe irin wannan ba amma dai akwai zaɓe 'yan majalisa hmm. kenan dukkanin su kungiyoyi ne na gwagwarmaya sannan kuma jam'iyyun siyasa suna sanye da riga biyu kenan duk da cewa ita hamas ta sha wani da haka tana da ɓangaren jam'iyyar siyasa da suke kira bangaren kula da matsalolin al'umma social mm. issues kenan mm. suke kira da za a kira shi eh. bangaren ake kira suna dawa mm. amma akwai bangaren soja kuma mai suna izuddin kisam wanda su kuma yaki su kuma yaki kawai suke an san da su kuma karkashin kungiyar ta hamas ta shi nata ne wannan amma ita fata bangaren siyasa da kuma bangaren tattaunawa kenan jam'iyyun siyasa ne dukkaninsu su idan zaɓe ya taso za su tsayar da 'yan takara kuma ka san wannan zaɓen ma da aka yi alle na baya baya wanda zai samu ita hamas kin ta ƙara samun karbuwa mm. shine bakwai inda ta lashe akasarin kujerun da aka tsaya takara a majalisar dokoki ta falastinawa baki daya mm. wanda ya sa kungiyar ta ƙara yin suna sannan kuma hakan ya kasance ungula a ba'isan ɗoke gwamnatin falastinu daga gaza zuwa inda take a yau a ramallah da fatan masu tambaya sun gamsu sai kuma tambaya da ta fito daga alhaji jibrin dan gusau da baffa haruna bajoga da babai muhammad arabo duk daga tarayyar najeriya suka ce da ana da kungiyar haɗa kan afirka watan oau yanzu kuma gashi ana da au me yasa aka canza suna shin me ya bambanta su ƙasashe nawa ke ƙarƙashin au kuma me ya alfanunta wakilinmu na bauchi a tarayyar najeriya ibrahim malam goje Garin Lalubo Amsa ya zanta da Malam Shitu Kasim, masani kan harkar diplomasiya tsakanin ƙasashen Afirka, kuma malami a jami'ar fawa balewa da ke Bauchi. To a takaice dai gaskiya babu wani bambanci tsakanin EU da OEU wanda aka fi sani sunansa na farko kenan. Kai dai abinda zan iya akwai dalili da ya sa aka samu wannan canjin. Ah, shi da farko shi oau that is kungiyar haɗin kan afirka abinda ah, ah, mai tambaya ya kamata ya fahimta shine a duwa a wannan lokacin yawanci ƙasashen afirka suna ƙarƙashin mulkin mallaka to shi fa'idan kafa wannan ƙungiya a wancan lokacin shine taimaka wajen gwagwarmayan samun 'yancin kai to amma in ka kula 2004 Eh, da transformation din canjin ya samu aka koma zuwa au abinda mazanzata suka yi shine kasan ba wannan lokacin ba wani kasan afirka da yake karkashin mulkin mallaka so ana ganin cewa alkiblanta ya kamata a ce an dan sauya shi tunda yawancin afirkan kasashen afirka sani ga sun samu mulkin ah, gashin kansu so gwagwarmayan independent ba shine damuwa ba abin da ake bukata yanzu shine a ƙara samun haɗin kai tsakanin ƙasashen afirka wanda za su yi facing su tunkari bukatu da matsalolinsu na yanzu yanzu filosofin ta na tunda shine yadda za ta samu ta kwata wa afirka yancin kai kuma an wuce wannan to yanzu kamar kasashen da ke cikin ita wannan kungiya ta eh. AU ba eh. akwai bambanci an samu karuwa ko raguwa ne akan waɗanda ke cikin OAU na tun da can dama tun dama kasashe da suke Afirka kasashe hamsin ne da uku to mun dai san cewa a ah, ƙasan South Africa daga baya ta shiga na duba samu independent ba sai wajen wajen alif ɗaya da alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da uku wasu dan hmm. kuma akwai sudan ta manta arewa ta kudu hmm. don duk ƙasashen nan members ne na au ɗin amma member ne zan iya cewa automatic da duk ƙasashe ƙungiya ne na ƙasashen afirka gaba ɗaya amma masu 'yancin kai so da yake yanzu duka babu kasan afirka da take karkashin mulkin mallaka za mu ce duk kasashen afirka wanda yake da yancin kai sai da in ka ga dama ka ce kai ba za ka shiga ba amma automatically ana azumin kai memba ne so a takaice takaice na mu ce kasashen afirka wajen su hamsin daga hamsin da uku da biyar haka su ne members na african union din au ne yanzu to mai tambaya na bukatar sanin shin wannan kungiya ta au eh. me za a ce su ne alfanun kungiyar ga kasashen da ke cikinta wato kasashen afirka na'am suna tana da alfanu da muhimmanci sosai na ɗaya shine tana kokari kokarinta na kawo haɗin kai a samu haɗin kai da fahimtar juna da zaman lafiya a afirka da kuma tsakanin ƙasashen afirka tana da kuma niyan ta promoting demokradiyya mulkin demokradiyya yanzu kar kula ka samu kusan yawancin kasashen afirka apart from few kasashe kasar larabawa wasu duk yawanci demokradiyya ke babu mulkin mallaka mm. kuma idan aka samu rashin jituwa ko tsakanin kasashen afirka guda biyu ko kuma a cikin kowace ƙasa na afirka for example sudan ka gane da aka dan samu maganan da canjin mulkin nan kaga ai au ita ta nada jakadu ta ɗauki kuma ta mandetin shugaban ƙasan ethiopia na yanzu akan ya je ya samu ya kokarta ya sulhunta su yanan sojojin da suka karbi mulkin da kuma yan eh, farin hula da suke ta struggling suke agitating cewa dole a koma mulkin demokradiyya so a takaicen takaicewa ita au amfaninta shi ta kawo ta promoting zaman lafiya tsakanin kasashen afirka to malam kasim aliyu eh. shi muna godiya da lokacinka da ka bamu ta <laughs> na gode Allah Allah Allah haɗa kanmu a Afirka mu juna Sudan ‘ya'ya ne a harare sun sallo gan istimare mulkin son kai ba ta harere babban juyin nan ta namere ya kawo daidaitar tsari Ismail Azhar ya yi aiki don tumbuke turawan mulki. da jihadin wahada ifiriki Allah ya ji kan mutumin kirki da ya goge gun gunshani. Allah ya ƙara haɗa kan Afirka. Marigayi Abubakar Ladan Zaria kenan. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Doron Baga, jihar Borno, tarayyar Najeriya. da abdulmutallib mandamagarya jihar zamfaran najeriya da comrade mansur babauru na faɗa daga jihar gombe a tarayyar najeriya sun shigo shirin da wannan tambayar da ke neman takaitaccen bayani kan yankin bakasi wanda yanzu ke karkashin kamaru suka ce wace hudda kotun duniya ta amfani da ita wajen mika yankin daga najeriya zuwa kamaru Game da amsar wannan tambayar wakilin mu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya gana da barista mai nasarar Umar Faskari. Bakashi shi wani dan tsibiri ne wanda yake tsakanin jamhuriyar Najeriya da kuma jamhuriyar Kamaru. Eh, yana da murabu'in filin ƙasa na kilomita 1,600. Bayan nan kuma wannan wuri ne wanda yake yana da tsagwaran arziki na man fetur da kuma gas gas na wanda ake amfani da shi a masana'antun duniya da kuma ma'adanai daban-daban. Alal misali akwai rijiyoyin mai kusan guda 76 eh, na danyen man fetur da ake hakowa a karkashin wannan tsibiri na bakasi kuma wannan ɗan tsibiri ya kasance tsibiri ne wanda yake tun farko wato yana kaman zaman kanshi ne to sai lokacin da aka zo 1884 lokacin da turawa suka yi taro a birnin berlin na ƙasar jamus a inda suka yi shawara suka kasa afirka a faifai suka yi rabon eh, eh, kamar watan da aka rarraba mu kowace ƙasa to a lokacin nan ne a ranar goma ga watan satumba 1884 shi sarkin kalaba da kanshi wato obon na kalaba saboda ganin barazanar da wannan shirye-shirye na kasashen turawa ke yi ya mika wannan tsirbiri da kanshi a shi obon na kalaba sai ya sanya hannu da shi da birtaniya ya mika wannan yankin bakasi a hannun birtaniya a matsayin su rike mashi bayan sun rike mashi kuma su kare eh, ma'adanai da mutanen da ke wurin daga barazanar so sojojin jamus da waɗansu sojoji na manyan ƙasashen duniya to wannan abun ne sai kai ga kuma da shekara ta zagayo wato 1885 sai aka sanya wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin ingila da gwamnatin jamus ita ce ake kira anglo german wannan da aka sanya hannu sai kasance za a yi kokari kowace ƙasa za ta kokari ta rika tsatso wannan abun man fetur ko kuma arzikin da ke nan wurin domin amfanin ƙasata to wannan abu ya ci gaba haka har ya kai ga dai ana samun takaddama tsakanin su kansu manyan kasashen turai har ya kai ga 1913 wato a watan maris 11 ga wata sai aka sa hannu tsakanin gwamnatin ingila da gwamnatin jamus na cewa ita kamaru da take mafi kusa da wannan dan tsibiri a miƙa mata wato shugabancin wannan wuri ta rike amma duk da haka a lokacin nan sai ya kasance majalisar ɗinkin duniya a lokacin ana kiranta league of nations sai majalisar ɗinkin duniya ta kasance eh, ita take lura da yaya yaya kamaru ke rike wannan wurin wannan amana da aka bata ah, ta zama kamar ita ce ah, unguwar zoma yadda kamar za ta rike abubuwa suka ci gaba suka ci gaba har sai ya kai ga 1949 ah, har zuwa 1954 majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙoƙari eh, ta shiga tsakani ta rike wurin a matsayin tsibiri na amana nata maimakon a bar shi na waɗancan ƙasashe daga baya kamaru ta samu 'yancin kanta kuma najeriya ita kanta ita ma ta zo ta samu kan kanta to daga nan sai aka ci gaba cewa to kamaru za ta rike wannan wuri to daga nan ne dai a takaice eh, matsala ta fara tasowa tsakanin najeriya da kamaru to amma barista samun yancin da kasashen biyu bai kara kawo kusan sulhu na yadda za a raba wannan guri ba ko kuma a samu haƙura cikin kwanciyar hankali yau waɗannan sojoji su dira su ce ƙasa su ce gobe waɗannan sojoji su dira su ce ƙasa su ce takaice bayan an samu 'yancin kai na najeriya sai ya kasance lokacin nan eh, shi janar gawan bayan an gama yakin basasa kenan janar gawan ya ce to wannan wuri za a mika shi a hannun kamaru saboda waɗannan dalilai da suke a baya to bayan ya yi wannan 1975 eh, eh, zuwa da 76 lokacin da janar murtala ya hau shugabanci a janar murtala bayan da ya yi juyin mulkin janar gawan to janar murtala ya ce shi bai yadda ba to bayan nan wannan takaddama da ya yi ana nan olusegun obasanjo ya hau bai ce komi ba shehu shagari ya hau bai ce komi ba to a lokacin nan shugaban eh, rundunar sojoji da ke kula da gabashin najeriya wato tana karkashin 3 ah, armored division da ke jos ne kuma shugaban wannan goc din shine kanal eh, muhammadu buhari ya zo ya kawo kara ga shugaba shehu shagari cewa sojojin kamaru sun tsallako sun na kakkafa tutoci a cikin kasa har sun wuto wannan yanki na bakasi ah, shugaba shehu shagari ya ce zai nemi izinin majalisar dattawa ta ƙasa kamin a bada izinin cewa a je a shiga wannan yaƙi to amma eh, shugaba muhammadu buhari bai tsaya jiran wannan sakamako ba ya je ya watsar da sojojin kamaru su mai da tutocin najeriya to bayan ya yi wannan ba a daɗe ba aka zo aka yi mashi juyin mulki da aka yi juyin mulki kuma muhammadu buhari ya zama shugaban gwamnatin tarayya mulkin soja na najeriya shugaba muhammadu buhari tun daga nan ga kamaru eh, ta kasance ƙarƙashin najeriya eh, kamaru suka kasa katabus har aka zo lokacin shugabancin shugaba ibrahim badamasi babangida to a lokacin nan sai shi shugaba baban gida ya rika yin abun kamar siyasa siyasa yana nuna ma kamaru da kasar Faransi cewa zai kokarin ya mika wannan wuri ga jamhuriyar kamaru har aka zo lokacin sani abacha sani abacha ya ce shi ba zai ba da ko inci ɗaya na najeriya ga kasar kamaru ba to aka ci gaba da haka dai eh, da aka dawo da demokradiya lokacin olusegun obasanjo a lokacin nan nan aka zo aka ce to abin da za a yi sai a shigar da kara najeriya ita ta shigar da kara a babbar kotun kasashen duniya wato international court of justice har aka kai gade aka samu a 2008 babbar mm. kotun kasashen mm. duniya ta yanke hukunci cewa wannan bangare bangaren kamaru ne to daga nan kuma sai aka zo aka shirya da jejeniyoyi wato da abin da ake kira green tree agreement green tree agreement wato ne waɗanda suke ga mata matakai da za a bi har a ɗauki tsawon lokaci a tsugunar da mutane na kowace ƙasa su koma a ba mutane dama su zaɓi inda suke so su zauna har dai ta kai ga mallaka kamaru ɗin gaba ɗaya kuma a wannan lokacin nan ne aka kai ranar sha hudu ga watan yuli na dubu biyu da goma sha bakwai a kamaru ita ɗauki mulki daga hannun najeriya a matsayin ita ce ke da mallaka a bakasi to tambaya ta gaba masu sauraron sun nemi a musu ƙarin bayani har ila yau kan wasu matakai ita wannan kotu duniya ta bi har ta kai ma wannan hukunci na cewa wannan yanki na bakasi a bawa kamaru maimakon najeriya to kamin yi bayanin wannan ina so in bada muhimmancin abubuwa guda biyu na ɗaya ita wannan kotu kotu ce wadda take huruminta shine kowa yana da damar ya shiga ya shiga wannan kotu a matsayin yantattar ƙasa ma'ana dan an yanke maka hukunci kana iya ka ce baka yarda da wannan hukunci ba amma idan har ya kai ga wani lokaci da aka ɗiba baka ɗaukaka ƙara ba to hukunci ya zama wajibi akan ka dole ka bi sannan kuma ba dole bane ba ka shiga wannan shari'a ana iya tambaya a kai ka kara ka ce baka yarda da kotun ba ta ki zuwa to wannan mu muka kai kara to ga tambaya ta biyu ta cewa wanne abubuwa aka yi la'akari da su a matakan takaddama ta eh, mallaka kan iyaka ana amfani da abubuwa biyu ne na ɗaya ko amfani da hujja ta tarihi ko kuma na biyu ai amfani da hujja ta ra'ayin jama'a mai kuke so domin duk duniya gaba ɗaya an yi ace saye cewa demokradiya shine tsarin a shugabancin duniya kuma daidai da sashi na 19 na tsarin mulkin najeriya mu mu ma muna biyayya ga hukuma. hukumomin duniya kuma muna biyayya da dokoki da kuma shari'o'i da kuma sakamakon abin da aka biyo bayan shari'a a kanmu a Najeriya. To saboda haka muka je nan wurin su kamar suka kawo hujja ta cewa a Najeriya inda ita ta kai su kara Najeriya za ta yi bayani su kuma su kare. To sai Najeriya ta kawo bayanin tarihi. Su kuma kamar suka zayyana waɗannan bayanai waɗanda na yi a baya. Bayan nan kuma mataki na biyu da ake amfani da shi a wannan kotu shine ku kawo cewa a ba jama'a dama su zaɓi da abin da suke so wato abin da a turanci ake kira self determination to daga karshe a nan wurin kamaru ta kawo kwararren hujjoji ta kawo shaidun kasashe suka goyi bayanta aka ce wuri na kamaru ne to sai daga baya bayan an yi wannan sai kuma najeriya ta zo ta farga jaji take cewa a ah, to ai ya kamata a nemi ra'ayin mutanen kamaru ina suke so su tsuguna ina suke so su zauna to kuma maimakon a je a daga kara to sai bamu daga kara ba bamu yi ba to a takaice dai dama a duba wannan ta riga ta wuce tunda har wannan ya yarjejeniya ta green tree agreement da aka yi ta kare a bara tare da an kai ga najeriya ta yi wani korafi ba muna fatan masu tambaya sun gamsu ko mai sauraro ya karu kuma nan za mu sallama da ku a shirin sai kuma mako mai zuwa da ikon Allah za mu taho da wani shirin a madadin Hassan Alhassan Suleja da ya daidaita mana sautin shirin abokin ku nan dai Michael Kudisin ke cewa Peace salam.